Gwamnatin Najeriya ta ce za ta samar da wasu sabbin littattafan koyarwa a makarantun makiyaya da ke faɗin ƙasar. Akan haka ne ma ma'aikatar kula da ilimin makiyaya a Najeriya ta gudanar da wani taron bita ga malaman makarantun makiyayan domin neman hanyoyin bunƙasa ilimin makiyayan a ƙasar. Makaddashin babban sakataren hukumar kula da ilimin makiyaya a Najeriya Malam Ibrahim Yamta ya yi ƙarin haske akan dalilin ɗaukar ɗaukar wannan mataki na samar da sabbin littattafan a makarantun makiyayan. Kwanakin nan dai kun ji abin da shi shugaban ƙasa ya ce za a yi sun ba da wajen biliyan Sittin da wani abu wadda za a buga littattafai ma 'yan secondary school da 'yan primary school to shi ne to da mu ma'aikatanmu dama muna mukan rubuta takardu da littattafai na 'yan makaranta shi yasa muka ce to shi kenan tunda har mun samu wannan ah, budi muka taru muka ce to shi kenan tunda an yi ba da kuɗi da wannan aikin bari mu rubuta namu mu jira ana ba da kuɗi nan sai a je a kai su a buga a rarraba cikin ma makarantunmu so nan mu muka ce to shikenan tunda tsoffin takardun namu dama ɗaɗɗe ne ya kamata a zanna a gaida za a yi a haɗa su gaba ɗaya shi yasa muka ce to bari mu kira wannan taron a haɗu a zanna a fitar da wayannan takardun ya kasance makiyaya matsinta da kuma yawata manoma su ma samu amfanin wannan canji da ake. Farfesa Muhammad Mahuta na Jami'ar Usman dan fodiyo da ya halarci wannan taro ya ce hakan ci gaba ne a wannan fage na ilimin makiyaya. Wannan mataki gaskiya abin yabawa ne, saboda gwamnatin tarayya tana kokari domin ta tabbatar da kowa ya samu ilimi. ba tare da la'akari da wai wani jinsi ne ko wani kala ne ko ina ya fito ba duk inda mutum ya fito dai ana buƙatar samu ilimi so su makiyaya kuma ba abun da za a basu a baya bane yawa a takaice tahowa gada aka yi domin a rubuta littattafai ne na ilimin makiyaya na dukkan darussa. To komi malaman ke cewa dangane da wannan mataki ga ɗaya daga cikinsu. Ni malamin makaranta ne na nomadic a nan a Nikangbe a karamar hukumar cancaga suna na garba bawa mai kunkele to lallai ba shakka mun yi godiya saboda yawanci abubuwan da suka yi a nan ya kara mana kwazo mu malamai mun kuma tabbatar da cewa idan hakan zai samu to alhamdulillah to kuna ganin zai taimaka wajen koyar da ɗaliban sosai sosai ma eh, lallai za mu samu sakewa a wurin koyarwarmu. Najeriya dai mai ɗimbin makiyaya gwamnatin ƙasar ta samar da malamai 2,796 domin koyarwa a makarantun makiyayan ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.